ina jinjina ga iyayenmu ina roƙon Allah ya kara musu lafiya tare da nisan kwana ya kara saka mana jin kansu a zukatanmu waɗanda iyayensu suka riga mu gidan gaskiya ubangiji Allah ya ji kansu da rahama game da labaran nan ba cin zarafi ne ga wasu ba illa iyaka ilmantarwa da kuma nishadantarwa don haka wanda ya ga wani abu ya kusance shi to ara shi ne sadaukarwa na sadaukar da wannan ɗan labarin ga masoyana da ke ko'ina a faɗin duniya wanda idan babu ku to fa babu ɗan salma kuma ɗan salma ba zai kai labari ba littafin masarauta kashi na ɗaya bismillahir rahmanir rahim tafiya take a hankali sanye da alkyabba a saman wani tsadaddan leshi da wasu takalma jinin sarauta hannunta da wuyanta sanye da wasu kayan ado wanda da kun gansu kun san tabbas tsadaddu ne kuyangi ne a bayanta suna take mata baya sai wata gefenta ke ɗauke da kayan lambu irin su inibi lemu ayaba tufa da dai sauran kayan marmari a cikin wani maɗaukin ƙaba gidan ganye suka nufa wani wajen shakatawa ne da sarki kan zauna ya huta sai dai ba kowa ne yake zuwa wajen ba bayan shi sai kogin biya aimana domin ko ita ce yar da ya fi ji da ita a cikin jerin yaran nashi wata mata ce ta fito tare da jakadiya gimbiya aimana ta ɗan tsaya tana daidaita tsayuwarta tare da ɗan risinawa alamar ban girma zuwa ga mahaifiyarta ranke daɗe umma matar ta gyara mayafinta ta ce gimbiya ina zaki je a wannan lokacin da muke sauraron shigowar bakin namu za a iya tarar su ni zan je gidan ganye in huta jakadiya da ke gefen umma ta ce a gafarce ni uwar ɗakina rashin ganinki zai sa ran mai martaba ya so su kuma kin sauran matan gidan nan kowace za ta bayyana da iyalanta ne ya matsa fuska ta yi tana daga baki za ta yi magana umar ta ce lallai ki zo tarar bakin nan da za su zo tana maganar tana ci gaba da tafiya kin biya ai mana ta ɗan tsaya kuyangar da ke gefen ta ce yar sarki cikar sarki takawarki lafiya ɓacin ranki fushin yaranki juya idanuwa ta yi ta yi hanyar juyawa don komawa cikin gidan gabaki ɗaya kuyangun suka yi saurin buɗe mata hanya suna komawa bayanta. Babban ɓangarensu ta nufa, tana ɗan sauri don sam ba ta so aka tsaida ta ba saboda ba ta son haɗuwa da bakin. A falo suka bar ta, ta ida shigewa. Tana shiga ɗakin ta fara cire alkyabbar jikinta ta zauna akan wata kujera tana ɗan jan gajeren tsaki. Wata matashiyar budurwa ta fito daga banɗaki, tana tsana jikinta da dukkanin alamu wanka ta fito. Yarinyar ta kalli yayar tata, kin biya lafiya kuwa? kin fasa fita hutawar ne umma ce maka haɗu ta ce lallai sai na jira bakin sun zo ai na faɗa miki ba za ta bari ba musamman ma yadda ta san mai martaba yana ɗaukin zuwan bakin nan gimbiya ta da takalmin kafarta san ban ga amfanin murna akan bakuncin da masarautar toro za su kawo mana ba akan me za mu bari mu saki jiki da su Cuyawa budurwar ta yi tana ci gaba da shirinta idan har mai martaba zai amince da zancen mu to da tuni ya amince ai mana ta miƙe tana barin wajen dan yin nata shirin Ku yango ne suke shirin binta hannu kawai ta daga musu alamar ba ta bukatar hakan a cikin gidan kuwa kowane bangare na masarautar shiri ake don zuwan bakin musamman ma waɗanda suke ganin zuwan yaron sarkin masarautar taro toro kamar wani leken asiri ne ga tasu masarautar sai wajen karfe hudu bakin suka iso don sarkin toro ne da tawagar shi ya zo gaishe da mai martaba domin haɗaka da kuma dawo da zumunci tsakaninsu a wani katon ɗakin baki na masarautar biliyam an kuma kayatar da ɗakin da ado irin na sarauta shigowar bakin ne ya maido da hankalin mutanen gidan hakan ya sa kowa ya nufi ɗakin don mika gaisuwa zuwa ga babban ɗan sarkin toro shi kanshi mai martaba da iyalansu ba su ɓata lokaci ba wajen zuwa mai martaba ya zauna a saman karagar shi tare da ɗan ware ido yana kallon mutanen da suka halarci ɗakin yaran shi ne maza manya guda biyu sai matan shi ummar ta ɗan juya ita kanta aimana ita kanta aimana take dubawa don ba ta son abin da zai sa ta ɓata ran mai martaba yarima amin ya miƙe tare da gyara jabar da ke jikinsa yana nufan wajen da mai martaba yake fadawan shi suka miƙe suna mishi kirari tare da kambamawa A hankali ya rage tsawon shi gaban mai martaba tare da rusunawa cikin tsananin girmamawa. Sarki ya yi murmushi yana amsa gaisuwar da yake mishi. Ya miƙa mishi hannu alamar su gaisa. Yarima Amin ya cire hular kansa don neman albarkar mai martaba. Fadawan masarautar suka ɗauka da faɗin sarki ya gaishe da sarkin wata rana a masarautar Toro. Sarki ya amshi gaisuwan Yarima Amin. Mai martaba ya kalli fuskar Yarima tare da jin daɗin yadda ya ga tsananin girmamawa a tare da yaran. hannu ya sa ya ɗago shi daga durƙusan da yake tare da alamar ya zauna yarima ya zauna sosai yana faɗin sarki yana gaishe ka ya ce a miƙo sakon girma ga zakin sarki da babu irin shi a nahiyar mu murmushin girma ya yi kasancewar babu wanda yake jin sa hakan ya sa babu wani bafadan da ya tofa albarkacin bakin shi balle su ar bakin sarki wajen ci mishi albasa na gode sosai yarima yana maganar yana kallon ɗakin lokacin ne yake son gabatar da kowa ga yarima amma kuma gimbiya ai mana bata nan hakan ya sa ran shi ya so su. ya juya yana kara gyara zama yarima ya ya mike ya nufi wajen gimbiyoyin da ke wajen wato matan sarki wanda daga gani ba ma sai ka tambayi matayen ba sai ma ka tambayi matsayinsu a wannan zama ba gaisuwa ya fara yi ɗaya bayan ɗaya cikin girmamawa kamar yadda ya gaishe da mai martaba sosai suka ji daɗi suna mishi sannu da zuwa darul bilyam wajen sauran yaran sarki ya nufa babu wani nuna mulki ko isa ya nufi gunsu sai dai su hannu ya mika musu yana murmushi yarima shurem ya ce ban yi tunanin ganin ka irin wannan lokacin ba murmushi ya, ya kalli bilkisu bilkisu ta ce barka da zuwa masarautar biliyam yauwa ya ce sannan ya juyo don komawa wajen mai martaba daidai lokacin mai martaba yana ba da sako don kira mishi gimbiya aimana ɗan aiken bai kai ga tafiya ba sai ga gimbiya aimana ta shigo cikin shigar alfarma shiga ta 'ya'yan sarauta cikin takama take isowa falon tana nufar wajen sarki gaba ɗaya aka fara gaishe da ita cikin falon sai dai sam kamar ba da ita ake ba sarki yayi ajiyar zuciya ya saka a ran shi kila shiri ne ya tsaida ita Yarima Amin ya dago dan ganin mai shigowar da kuma tantance kirarin da ya ji ana mata yayi mamakin ganin yadda babu annuri a fuskarta sai tuna ba ita ɗaya ce ya kula da hakan a tare da ita ba Ɗan sauri ta kare yi tare da rusunawa tana faɗin ai mune afuwa ina kan shiryawa ne ai mana ga baki nan sun zo cewar mai martaba Ba ta ɗago ba dan kallon su sai binta sai bakinta da ta ɗaga tare da faɗin aminci ga bakin masarautar mu hatta tawagar yarima amin da suke kusa sun gane ita din yar sarki ce kuma tana takama da mulki a cikin gidan nasu hakan yasa suka yi saurin amsa mata wannan dalili ne ya hana Yarima Amin yin magana Gimbiya ai mana ta dago da sauri tana kallon su kenan shi dan sarki ya fi karfin ya bude baki ya amsa hakan ya dugunzuma ta tana shirin miƙewa mai martaba ya ce ki zauna na tura a duba wajen zaman su har zuwa lokacin da za su tafi sannan kuma na ɗaura nauyin kula da bakin akanki ina so a ba su kulawa ai mana ce ban gane ba Maimar. Ina nufin ke ce za kula da cin su, shan su da sauran bukatun su. Wannan shine Yarima Amin, babban dan sarki a masarautar Taro, Toro. Yana magana yana nuna Yarima. Kallon shi ta yi, ai ko ba a faɗa ba, ta gane shine ko dan kayan da ke jikin shi. Insha Allahu ba za su nemi komai su rasa ba. Darul Biliyam za a ba su kulawa. Da kyar Aimana take maganar saboda ba har zuciyarta bane sai dan sanin babu wata kalma da ake amfani da ita wajen yiwa mai martaba musu mai martaba ya kalle shi wannan ita ce aimana za ta kula da ku har ku tafi ya yi tare da faɗan mun gode baba aimana ta yi mamakin ganin girmamawa da yake yi take aka bada umarnin kai su masauki tare da basu abinci sai dai ran aimana a ɓace yake dan sarki ya ce ita ce za ta yi musu jagoranci bayan fitar bakin sarki ya bar wajen hakan ya ba kowa damar surutai da kuma mai da yadda aka yi Umma ita ce mahaifiyar Aimana, sai Hajiya wanda ita ce babbar matar mai martaba. Mama ita ce mace ta uku. ‘Ya'yansu suka matso gunsu suka fara magana akan bakin. Umar ta ce kun ga duk yanda muke tunani ba haka bane. Gashi yaro mai ladabi da bata ida ba. Hajiya ta ce ni na san mutanen nan. Wannan wani kwantan ɓauna ne. Ladabin ba na gaske bane. Yarima Shrem ya ce Allah hajiya sarkin toro baya nuna kaskanci. yana ba iyalan shi tarbiyya shi ma mu dai ko me ba za mu manta abin da suka yi mana ba ita ce masarauta da ba za mu taɓa sakin jiki da su ba cewar Faruk Bilkisu ta kalli Hajiya ta ce baba za mu saki jiki da su ba Jakadiya ta juyar da kai ai suna neman shiri ne bayan sun aishi martabar sarautar mu dole za mu zama cikin shiri ta yadda za mu kwato mu hajiya ta ce dole ne wannan daɗina da ke ganewa umma ta miƙe na bar ku lafiya mama ta bita da harara ita dama ba a zama a yi shawarar kirki da ita da an fara magana za ta tsame jikinta hajiya ta ce umma ta gaida aishi gimbiya aimana ta nufi wani gini wanda aka yi a masarautar an yi shi ne don zuwan bakin sannan kuma ba a yi shi da tsarin zamani ba kasancewar masarautar nahiyar suna gine-gine ba su yada al'adunsu kuyangi ne ke binta a baya sai ya rima amin da yake taku a hankali ganin yadda ita kanta wacce suke biye ba sauri ne take yi ba fadawan shi suna bin shi a baya wata baiwa ta zo wucewa hannunta dauke da kaya ga alama cikin gida za ta shiga san bata kula da su gimbiya ba hakan ya sa ta yi karo da gimbiya aimana cikin zafin nama aimana ta ja baya kaɗan tare da daka mata tsawa tana ɗaga hannu tare da maranta baki da hankali ko ke kafin aimana ta ida kuyangi suka fara magana har tara da yarinya har lokacin aimana tana tsaye ba ta ko motsa ba nan ya ga baiwar ta zubar da kayan hannunta saboda zafin marin da aka yi mata yarima amin ya ja ya tsaya yana mamakin ai aimana ta fa buge ta din ba amma har ta mare ta gaskiya san bai ji daɗi ba wata kuyanga ce ta ce ki samu gimbiya don babu hakuri a zunubin da kika aikata don Allah ina neman afuwa Allah ya huci zuciyar uwa a gare mu yarima amin ya harɗe hannayen shi a kirji yana son su tafi Kin biya ai mana ta ci gaba da tafiya su Yarima suna binta a baya har kofar masaukin. A nan ta ɗan tsaya tare da juyowa ta kalle shi daidai lokacin shi ma ita yake kallo. Nan ne masaukin naku, za a kawo muku abinci yanzu. Akwai waɗanda za su kula da ku, ko da kuna buƙatar wani abin. Yarima Amin bai magana ba, dan ta fice mishi a zuciya kuma ya tuna da maganar mai martaba na cewar ita ce za ta kula da su din. Sai dai ya ga halayyarta, shi baya son ganin ana wulakanta ɗan adam. hakan yasa gabaki ɗaya masarautar su ake san shi ta gaban gimbiya mana ya bi yana tura kofar shiga kallo ta bishi da shi sam ta fara zuma. ganin yadda har akwai wanda yake nuna mata iko da izza juyawa ta yi za ta tafi daidai lokacin ya juyo mun gode sannan zaki zauna ko da muna buƙatar wani abu, ki kawo mana shak ta ja ta tsaya tana juyowa domin kallon shi a lokaci ɗaya suka haɗa ido ɗan murmushi ta yi wanda bai kai zuci ba sai dai kuma duk da haka kyawunta ya bayyana da kyal ta iya buɗe baki insha Allah bata kuma magana ba Yarima ya shige ciki da kanta ta je wajen da ake hada abinci zuwanta ya sa ma'aikatan dagewa wajen har harhaɗawa aka biyo ta da shi sai da ta tabbatar an ajiye komai kafin ta bar bangaren tana dan sauri jin an fara kiran sallah da daddare suna wajen zaman su domin yin fira duka yaran kowa yana wajen haka sukan yi lokaci bayan lokaci musamman ma yau da suke ganin suna da zancen tattaunawa bilkisu ta ɗan jaguntun tsaki faruk ya kalle ta tun ɗazu sai wani shan tsamiya kike mana kin kasa magana me abin sai ta furta me abin sai ta furta bayan kun san damuwar ta, cewar yarima shirin ai mana ta ɗago idan kina da damuwa ki faɗa na san dai maganar ba ta wuce yarima amin a tunanina zai so da takobin gidanmu ne ashe ba abin da ya kawo shi ba kenan hmm. na faɗa muku hakanan suke ganin za su maido da alakar mu da su faruk ya kaɗa kai sam ni ban ga wani abin alaka da su ba amma sarki ya dage akan hakan martabar mu na hannunsu sam ba mu da wani yanci ko martaba a wannan nahiyar kuma bai ida ba ai mana ta miƙe na bar ku lafiya tuna har yau babu wata mafita da muke da ita don kwato takobi daga hannun masarautar Toro. Tana maganar tana barin wajen. Wajen siyar yi mata nufa, sai dai fadawan shi sun ce yana ciki ne. Hakan ya sa ta juya, domin dama zuwan don tambayar ko suna bukatar wani abu ne. Allah sarki wannan kenan tsaye take a falon farko na bangaren bakin. Ga yangu da kayan karin Yarima Amin. Sai dai ai mana bata ba su umarnin ajiyewa ba. Yarima ya fito daga cikin ɗakin shigar shi a yau ba kayan sarauta bane wani farin yadi ne da aka yi wa dinki na zamani ya amshi jikin shi sosai kanshi babu hula sai sumar kansa da ta kwanta saboda gyara da yake mata agogon hannu yake dorawa kamshin turare ne yasa mana dagowa tana kallon shi fari ne yana da tsayi sai dai bayi da kwarin jiki yana da kyawun fuska kallon su yayi yana amsa gaisuwar su ai mana tayi saurin faɗin ga kayan kare har rana ta yi kuma bai bi ta kanta ba ya kalli kuyangun tare da magana babu nauyi ne ba za ku ajiye ku huta ba ku ajiye cewar aimana tana musu nuni da wani wajen cikin abinci wani wajen cin abinci a'a a kasa za ku ajiye cikin sauri da ladabinsu suka hau jere abincin kamar yadda yarima ya ce yarima ya maido da hankalin shi kan aimana ina kwana sam ita ta manta da maganar gaisuwa sai ta ji babu daɗi fatan ka tashi lafiya tana maganar ta mai da hankalinta kan kuyangunta tsayuwar me kuke cikin sauri suka yi hanyar fita sai ɗaya da kowane lokaci tana tare da ita hakan ya sa ba ta tafi ba yarima ya matsa yana zama a kan kujerar da ke gefen shi Za ki iya zama Ɗan shiru tai tana kallon kasa Don ba ta san me dalilin zaman ba yarima ya ɗauki wayar shi ya yi kira ba jimawa fa shi suka shigo na fito ban gan ku ba ranka ya daɗe ba mu san ka gama ba yarima ya yi murmushi za ku iya zama a yi kare ina son mu fita gaishe da baba sai lokacin aimana ta saci kallon shi shi kuma yana shirin ɗaukar plate don zuba abinci kawo a zuba mai gida cewar wani dogarin cewar wani da ke kokarin an san plate din a azan zuba kowa ya ɗauki plate ya zuba kar mu yi rana a wajen fita ya kuma kallon aimana Allah ya sa gimbiya ta karya sai a lokacin ta tuna da ya bata izinin zama hakan ya sa ta zauna a kujerar nesa tana faɗin a'a bayan zuba yangarta ta zauna a ƙasa, saman kafet gefen kujerar da take sama yarima ya dawo ƙasa yana ɗan daidaita zaman shi yana tsakiyan fadawa uku a gefen dama uku a gefen hagu ai mana ta yi mamaki kenan a tare za su ci abinci lokaci ɗaya. ita kam ba ta son rashin girmamawa ba ta son rashin girmama sarauta ta yaya za su zauna a gunshi yarima ya dan ja wayar shi yana dannawa mahaifin shi yake kira sai dai ba a amsa kiran ba ya juya yana kallon wani bafade na san mai girma yayi fushi tun jiya ban neme shi ba ranka ya dade na san za su yi tunanin akwai gajiya a tare da kai ai mana ta miƙe na bar ku lafiya muna so ne mu gama mu fita tare dan gaida mai martaba mai martaba ya fita tun safe ta bashi amsa tana gyara tsayuwa yarima ya ajiye cokalin da yake cin abinci ashe dai na jima ban gaishe da mai martaba ba har ya fita ai mana za ta yi magana Bilkisu ta shigo tare da sallama tana gaishe da Yarima. Lafiya lau Bilkisu zan ce ko Gimbiya Bilkisu? Duk gidan nan Gimbiya ɗaya ce, tana magana tana cije laɓɓe. Ai mana ta kalle ta, wato ba za ki daina yi min wannan abin ba. Ta juya ta kalli ku kuyangar gabanta. Don Allah ku rinka ce ma Bilkisu Gimbiya. Dariya Yarima yake nan suna ɗan wasa a tsakaninsu. Wace ni na zama Gimbiya? Ai sai mai gida ya hora ni. Ka ga gaban goshi nan. Yarima ya ji daɗin zuwan Bilkisu, ya miƙe tsaye, mu je cikin gidan. Fadawan shi suna shirin miƙewa ya tsaye da su don ba su gama ba. Haka suka jera suna tafiya kamar wasa aka ci gaba da fira, amma fa banda mana, Bilkisu ce da Yarima har suna abin ban dariya kamar sun da kamar sun saba. yanga kuwa sai mamaki take hali irin na Yarima. Bangaren Hajiya suka je, sai dai ba su yi wata fira ba. Gaisuwa ce kawai don ko fuska bata sakar mishi ba. Bilkisu kuwa dama tana bayan sajiya, sai dai tana da juriya da kau da kai akan abu. Hakan ya sa bata nuna wa Yarima komai ba. A wajen mama ne ma har ta bashi ɗan labarin yadda suka ƙagara ya zo shi dai murmushi kawai ya yi. Ai mana kuwa dama tun a hanya suka rabu ta yi ɓangaren Umma wanda ita ce mahaifiyarta, ita da Bilkisu. Daga wajen mama suka wuce gun Umma. Umma tana zaune suka yi sallama. Ta amsa musu tana washe baki kenan babu gajiya tare da kai tunda har ka iya tashi yanzu a umma rana ta yi fa saboda rashin tashi na da wuri hakan ya sa ban gaishe da mai martaba ba bilkisu ta ce gimbiya ai mana ce kawai ta san tafiyar shi dan jakadiya ta kira ta a lokacin yarima ya kauda maganar ta hanyar sake gaishe ta yar fira yarima ya yi mata umma ta ji daɗi sosai hakan ya sa ita ma ta sake jiki tana tambayar shi mutanen gidansu yarima ya dan bata labarin gidansu kaɗan daga abin da yake iya bayyanawa Bilkisu ta ce kenan a toro ba ku da wani hawa da kuke na sarauta. Mun ko muke hawa, duk sati ranar Alhamis akwai hawan zamiya da muke yi musamman ma idan ina nan. Ni ne ma nake shiryawa. uma ta ce wato kana son doki kenan. Sosai kuwa, don Allah yaya Yarima, kai mana a anan, kaga gobe ma Alhamis. A'a Bilkisu, a bari a shirya kafin haba umma wani shiri akwai duk abin bukata. Yarima ya ce, haka kike da zumuɗi? Uma ta yi dariya, ai wannan ta fi hakan ma. Sun jima sosai har Yarima bai san ya kwashe wannan lokacin a wajen Umma ba. Haka ta matsa mishi akan ya kara cin wani abu amma ya ce baya bukata yanzu. Bayan ya fita ya je masallaci ya yi sallah sai lokacin suka haɗu da su Yarima Faruk. Suka yi tafira abinsu. Allah sarki wannan kenan. Farko kuma so mun taɓa a cikin littafin masarauta. Kashi na ɗaya. Sai mu haɗu da ku a kashi na biyu don jin yadda ci gaban labarin za ta kasance kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsantsar godiya ga ubangijin talikai wanda yake iko akan mu bayinsa ya kyautar mana da lafiya ya kyautar mana da iskar shaka wannan kaɗai abin godiya ce a gare mu ga ubangijin mu a samadu har kullum har abada ina jinjina ga iyayenmu ina roƙon Allah ya kara musu lafiya tare da nisan kwana ya kara saka mana jin kansu a mu. waɗanda iyayensu suka riga mu gidan gaskiya ubangiji Allah ya ji kansu da rahama game da labaran nan ba cin zarafi ne ga wasu ba illa iyaka ilmantarwa da kuma nishaɗantarwa.